تلاوة لسورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها إن سوى وادرانا دهن سنتا والقمر إذا تلاها كما دوتا إدنيا بيتا والنهار إذا جلاها da yini a lokacin da ya bayyana ta. Wallaili idha yarshaha da dare a lokacin da yake rufe ta. Wassama'i wa ma bana ha. da sama da abin da ya gina ta. Wal'ardi wa ma ha? da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta. Wa nafsin wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita shi. fujuraha wa وتقواها sa'an nan ya sanar da shi fajircinsa da shiryuwarsa. Qad aflaha man zakkaha Lalle ne wanda ya tsarkake shi ya sami babban rabo. Wa qad khaba man dassaha Kuma lalle ne wanda ya turbuɗe shi ya taɓe. samudu bi بطغواها Samudawa sun ƙaryata domin girman kansu إذ انبعث أشقاها a lokacin da mafi shaƙawarsu ya tafi فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها sai manzon Allah ya gaya musu cewa ina tsoratar da ku ga raƙumar Allah da ruwan shanta. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم fasanwaha. sai suka ƙaryata shi sa'an nan suka soke ta saboda haka ubangijinsu ya darkake su saboda zunubinsu sa'an nan ya daidaita ta wala ya khafu uqubaha kuma ba ya tsoron aƙibarta.